Barkan ku da haka ɗan uwa matasa shirin labaran matasa ke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Da dama ta lahiya launi ke Fanta. To Fanta yau mu kika zo mana da shi? To Rabiu za mu fara ne da leko garin Gaya inda za mu kawo zancen tsaftar abinci wanda yara ke saya a makarantu. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu garzaya da ku garin agades domin ɗauko muku rahoton masu sayar da arake. Sai kuma filim na wasannin motsa shiki da za mu ji yanda wasan turnuwa da martir ya wakana wanda ɗaliban jami'ar duk ne suka tsara shi Rabi a garin Zender kungiyar EPAD Niger ta bai wa matasa masu fafutuka kan yanar gizo wani horo bisan dabarun rubuce-rubuce ta hanyar yanar gizo. Haka ne Gora, an yi wannan horon ne domin ba su damar yada ingantattun labaru waɗanda za su haifar da tsari mai kyau bisa kan manufofin doka da incin 'yan adam. Bari mu shurari karin haske da Sidiku Musa ya yi ma abokin aikinmu Ali Kaita. Le web activist. Horarwa akan abin da ya shafi fasahar zamani ta yanar gizo da muke yi a nan yankin Zender. zai inganta sanin dabarorin da ake amfani da su domin kasancewa kai tsaye a yanar gizo da kuma yada waɗansu abubuwa da suke taimakawa wajen harkar sadarwa mai inganci da kuma ƙa'idoji da kare haƙƙin na adam da za a kawo ci gaba ta hanyar sa ido a cikin abubuwan da ake yadawa. Ali bari mu koma garin gaya domin zancen tsaftar abincin recreation da yara suke ci a lakwal. Haka ne kawali Fadal Alu ya tunkari yara da mushannin su akan wannan zancen gabin da rahoton nashi ya kumsa. A lokacin daukar iska a kwaloji mai lamba uku ta gaya kowane ɗalibi na sayan abinci wajen mata masu sai da cimaka a makarantar. Cimakar wasu suna da kyau wasu kuma ba su da kyau. akwai abinci da muke da bukata akwai wanda kuma bamu da bukata abincin da bamu da bukata shine wanda idan ba a saida ba ana maida shi gida gobe a sake dawowa da shi Domin tabbatar da kiwon lafiya, ma'aikatar kula da tsabta na yawaita larwai cikin makarantu. Amsatu Garba ita ce mataimakiyar shugaban wannan ma'aikatar ta maganta mana kan ayyukan da suke. Akai-akai muna zuwa duba irin abincin da ɗalibai ke ci wajen masu saisuwa. Muna shawarta musu da su dinga kawo abinci mai gina jiki, kuma muna hana abinci mai sanyi tun da lokacin ɗari ne yanzu. In dai masu sana'a ba su mu shawarar da muka ba su ba na tsaftace abinci, ke kenan muna iya hana su su kawo abincin su. Mata masu sai da abinci suma an umarce su da su yi aunin lafiyar jikinsu kai a kai duk wannan domin kaucewa gurɓatar cimakar da za ta iya tasiri kan ɗalibai. A cewar Ali Adamu shugaban ma'aikatar tsafta ta karamar asibitin Gaya. Idan ɗalibi yana ciwon ciki yana amai muna tura shi gida ko mu kai shi asibiti ba a barinsa cikin aji wannan bai da kyau. in sa Don haka an ɗau dukkan matakan da suka dace domin rigakayin abkuwar wasu cututtuka wajen ɗalibai. Gora 'yan mata tun kan waɗanda suka bar makaranta da ma waɗanda ba su taɓa taka ta ba da yawa kan komawa koyon karatu ta hanyar tsare-tsaren abokanan hulɗa haka ne fanta yayin da wasu sukan zaɓi fannin ɗinki da sauransu hawa mamanta tunkari waɗannan 'yan matan ga rahoton nasu mun kai la halidu na jagorantar wani shagon ɗinki a anguwar gamkale sai bangai ta yame 'yan mata shida ke koyon ɗinki tare da shi ya ce kam yana shirye gaba su sani da iyawar aikin abin kafin mu fara muna kwatanta musu kaga wannan aiki idan ka yi shi don kanka ne idan ka tsaya ka koya da kyau to kai ne za ka amfana idan suka zo suna farawa ne da shara da goge tela da sa mata mai daga nan a fara sa mutum guga har ya kai ana bashi yana har hada wasu kaya da ba su da wuya hadawa daga nan ya kai ana bashi kaya yana hadawa wasu sun soma ne kimanin mako biyu ke ga wasu kuma suna kan horarwar kammalawa maimuna dauda bukari da latifa buraima da kingin wuri suka bar makaranta to amma nan take suka gane da ya kamata a koyi wani aiki kuma a samu sana'ar yi domin biyan bukatu na yau da kullum. Na iya dumka doguwar riga da riga da buje. In dai an yanka ina iya game shi amma yankan ne dai ban iya ba. A aji hudu na firamare na hotalakwal na zo koyan dumki ne. In muka yi shekara guda ana ba mu tela haka aka ce. In na gama ina son bude shagon dumki na don koyawa wasu yara. Taimakawa wasu matasan shine fatan maimuna da ke jin a yanzu kam tana da amfano ga al'umma ta hanyar gudunmuwar da za ta iya kawowa. Gwara sai kum takaitaccen rahoton namu na yau a jihar Agadez yawancin masu sayar da arake matasa ne 'yan cirani waɗanda ke baro jihohinsu bayan damana ta ƙare. Abokin aikinmu mu sai Karim ya tunkare su ga rahoton nasu. Wannan sana'a da matasa masu shekaru tsakanin sha bakwai da talatin ke yi tana ba su damar samun kuɗaɗe da suke aikawa a gida. Barau Umaru na ƙauyen Dogo a jihar Zandar matashi ne mai kimanin shekaru ashirin yana sayar da rake ne inda yake zagayawa cikin gari ya kuma yi mana bayani dangane da sana'ar tasa. A kowace shekara bayan mun yi noma mun hidda da albarkacin gona za mu zo nan agadas mu sayi damar rake a shika shidda sai mu kalkasa shi gabaru muna sai da a dala ashirin zuwa dala goma alhamdulillah muna samu ciki wannan kuɗin da muke samu sai mu aika gida a sai min dabbobi a sai min hatsi duka wannan sana'a da kaga muna yi don mu kiyaye tahiya aljeri ne don mun ji ana bulakanta yan uwanmu wanda ke tahiya can. zamani a wata fada kusan wani kwandon shara inda ake zuba sharar raken waɗanda masaya sun yaba da tsarin matasan masu sana'ar rake. rake lalle abu ce da nake so sosai saboda da farko dai tana da zaƙi tana da daɗi muna shanta a fada sannan tana taimakawa matasa da suke sana'arta muna ƙarfafa musu gwiwa gaskiya ni ina son rake da yake ina da olsa idan ta yi kamari na sha rake abin yana sauka sana'ar rake duk da yake lokaci zuwa lokaci ake yinta sana'a ce da ke baiwa matasa damar samun abin yi tare da cin albarkacinta. filin na wasannin motsa jiki kenan gora 'yan kungiyar kwadagon ɗaliban us generation jami'ar abdu mummuni sun tsara wata gasar kwallon kafa domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a lokacin gwagwarmayar na fevrier Turnuwa da martir kenan gora. Shahidan dai su ne Isaka Kane, Aliyu na hantsi, Abdu Mamman Sagiru wa'anda suka rasa rayukan nasu tun ranar tara ga watan fevriye na dubu ɗaya da ɗari tara da tasa'in. Ga ƙarin haske tare da Musa Altine babban jagoran reshen jami'ar ta karatu shari'a da siyasa. Mun shirya da yawan shagugula akwai kwambala da kokowa gargajiya wanda ya hada tsangayoyi daban-daban akwai taron al'adu da ɗalibai suke halarta sannan mun samu abokanin hulɗa da suke dafa mana tuni an fara kwamɓalar tun jiya fagp sun buga kwallo da 'yan wasan makarantar iftik tare da kwamitin gudanarwa na arifa mun yi la'akari da halartar wasu makarantu kamar iftik etec da wasu ma'aikatu wanda waɗannan shagula za su kwashe tsawon sati biyu hannun muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku sake sauraron shakan lambar uku biyu biyar kyauta tare da bye bye